بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دامت قبلك عند مكدع من يوم كانت سوى مصادر التشريعي كتابا وسنة وإجماعا sun haɗu cewa azumin watan ramadan wajibi ne to shine malam yake cewa alaman yaji idan azumin nan wajibi ne akan kowa ya wajaba sai ya ce ajma al-ulama'u malamai sun haɗu sun yi ijma'i cewa ala annahu yajibu as-sawm wa azumi ya wajaba alal muslimin aqilil balik akan musulmi mai hankali balik mafhumin kenan azumi bai wajaba ba akan wanda ba musulmi ba bai wajaba ba akan wanda yake ba shi da hankali sannan bai wajaba ba akan wanda yake wato karamin yaro amma kafiri idan ya azumi azumi bai yi ba mahaukaci idan ya azumi azumi bai ba amma karamin yaro in ya azumi azumin ya yi a babi na mustahabbanci amma azumin ba dole ba ne a kansa Haka nan, asahihi al-muqim mutumin da yake mazaunin gida lafiyar sadau azumi ya wajaba a kansa kenan mafhumi mutumin da yake ba mara lafiya ba ba mai lafiya ba azumi bai waje ba a kansa ba hakanan mutumin da yake ba mazaunin gida ba matafi azumi bai waje ba a kansa ba wa yajibu ya waje ba an ta kuna mar'atu ita kuma mace ta kasance tafiratan mai tsarki min da haid ba ta cikin al'ada wani nifasi sannan ba ta cikin ainihin wato jinin biki amma adam wujubihi alal afili dalilin da yasa aka ce azumi ba wajibi bane ala ghairil aqil akan wanda ba shi da hankali sannan wato albali wanda yake ba ainihin wato baligi ba wal qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadar manzon Allah da yake cewa rufi alqalamu an salatati an dauki alqalami daga mutane guda uku ba a rubuta masa laifi ko da su yi anil majnuni mahaukaci babu takalifi a kansa hatta ya fiƙa har sai idan ya warke ya kubuta daga wannan cutar tasa ta ainihin wato hauka wa anin na'ib haka mutumin da yake bacci hasta ya tsaye da har sai lokacin da ya ainihin wato farka shi yasa a shari'ar musulunci mutane guda biyu ne idan suka manta sallah duk sanda suka tuna ta to su yi ta lokacin ne lokacin ta a gurinsu da mutumin da ya manta da wanda ya kwanta ya yi bacci wa anis sabi nan karamin yaro an ɗauki alƙalami a kanta idan yi aikin lada za a rubuta amma ba dole bane a kansa in yi aikin zunubi ba za a rubuta ba hatta ya ma har sai lokacin da ya balaga ya ainihin wato fara mafarki ita kuma balaga tana tabbata ne ɗaya daga cikin hanyoyin shi ne yaro ya mafarki ko shekaru su kai ko gashin hamata ya fito masa ko kaza ko kaza ko kaza wa yastahabbu malamai suka ce mustahabbi ne liwali sabi wanda yake jibintan al'amuran yaro an yi amara ofis ya yaro ka dinga sashi yana yin azumi mata a tsaka duk sanda yaron ya samu iko ya samu dama zai iya liyata marzana alaihi saboda azumin ya ainihin wato yi taushi a gare shi ya ainihin wato saba da ainihin wato shi ittida'an bi fi'il sahabati saboda koyi da aikin sahabbai bi subyanihim ga kananan yaran su yaron da bai balaga ba azumi bai zama dole a kansa ba ko ana so a saba masa da azumi ko da ba duka watan ba watakila a sa yau ya gobe sha jibi ya yi gati ya huta dan karka bar shi sai ya zama garjejen kato su ya balaga sannan ka ce mai fara azumi to lalle tabbas za ku samu matsala da shi za a dinga hayaniya don yana da wahala ba haushi ya fi tun yana ɗanyi ake tankwara shi lokacin da ya riga ya bushe ka zo ka ce za ka tankwara shi karyewa zai kuma ba zai tankwaran maka yadda kake so ba shi yasa ku sallan nan ne ake so iyaye su dinga kamo hannun yaransa ana zuwa masallaci da su idan maza ne ta yadda kafin yaran su girma sun riga sun saba da ainihin wato sallah abun ba zai zama masu wahala ba amma yaron da bai saba da sallah ba sai da ya kai shekara goma sha takwas rana ɗaya ka zo ka tashe shi ka ce mai fara sallah to za ku dinga samun hayaniya da shi shi yasa akwai yaran da zaka ga yanzu sun zama samari a yanzu iyayen suke so su dinga yin sallah wani baba sai ya je ya tashe su amma da ya yi gaba sai kowa ya koma cikin ɗaki ya yi kwance shi saboda kuma suna ji ana sallah wasu ma suna kusa da inda ake sallah amma ba za su yi ba saboda ba jikin bai saba ba to shi yasa ake so a saba mu yara da wannan daga rubai bintu mu'awwis qalat take cewa arsala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya aiko gada ta ashura ranar wayewar garin ashura wato goma ga watan Al-Muharram kenan ila ƙural ansari zuwa ga ainihin wato garin wato a unguwannin mutanen madina annabi ya aiko da saƙo ce man asbaha muqiran duk wanda ya waye gari a yau ranar goma ga watan Al-Muharram ya ci abinci to falyutumma baqiyatu yawmihi raguwar wunin da ya rage su ya kame bakin su ya daina cin abinci ya cika wurin da azumi wa man asbaha sa'iman wanda ya gari yana azumi falesun annabi ya ce yi azumin qala sai take cewa fa kunna nasumu wannan wurin na goma ga watan almuharram mun kasance muna abin sa wani sauwi musu biyanana kuma muna sa ƙananan yaran mu suna yin azumi a cikinsa wa naj'alu lahum al-lu'bata muna sa musu abun wasa min al-ihni daga auduga sai mu nemo wani abun wasa na auduga sai mu yi ma yara fa idza baka ahaduhum ala taam idan ɗaya daga cikin yaran ya buƙaci abinci zai yi kuka a atsaina su za su sai mu ɗauki wannan abin wasan sai mu bashi hatta ya kuna inda ifta da wannan abin wasan sai kaga ya daukan mai yaro hankali sai ya haƙura da abinci sai kaga ya shigalci da wasa har lokacin da za a wato rana za ta faɗi lokacin buɗe baki yayi wannan ba laifi a cikin watan ramadan abinda aka san na wasa ne wanda zai shigaltar da yaro kun san wani lokaci yaro saboda wata harkar wasa da ya sa a gaban shi wani ma sai an yi da gaske ko ba a watan ramadana ba ne yake iya zaunawa ya ci abinci saboda shi wannan wasan ya fi masa muhimmanci a gabansa sama da kowane irin abu to ba laifi in dai abu bai saba ma Allah ba ana training din kananan yara dan su saba da yin azumi a cikin watan ramadana a nemo wani abu na wasa a ba su wanda zai shagaltar da su daga barin cin abinci ko barin abin sha wa amma adam wudubihi amma rashin wajibcin azumi ala ghairi sahihil muqim akan mutumin da ba mai lafiya ba kuma ba mazaunin gida ba Allah ta'ala ne ya faɗa ya ce wa man kana marida duk mutumin da ya kasance mara lafiya au ala safarin ko yana kan tafiya da haka malamai suka ce akwai taƙadiri na fa'aftara sai ya ci abinci wanda ya kasance mara lafiya ne a cikin watan ramadan ko ya kasance tafiya ta kama shi matafiya ne fa aftara sai ya ci abinci Allah sai ya tafi to min ayyami ukhra ya cika wannan kwanakin na rashin lafiya ko a kwanakin da ya na tafiya a wasu watannin da za su zo bayan ramadan wanda ba watan wannan ramadan ba akan azumin da ya sha ba shi da lafiya ko azumin da ya sha yana halin tafiya fa in idan mutum ba shi da lafiya ya yi azumi wani musafir idan mutum yana halin tafiya ya yi azumi ajin za a kuma azumin ya yi li'anna ibahatul fitri domin halatta cin abinci ga mara lafiya sannan halatta cin abinci ga mutumin da yake matafiyi ne rukhsatan wannan sauƙi ne fa in akaza ko fa in akaza idan suka yi ruku da mara lafiya da kuma matafiyi bil azima da azima me azima idan Allah ya kawo abu guda biyu shine ɗaya yana da sauƙi ɗaya yana da wahala idan kai ruku da mai ya yayi in kai ruku da mai sauƙin yayi fa huwa khairul lahu wannan wato shine mafi alheri to amma da mutumin da ba shi da lafiya yi azumi da mutumin da yake cikin halin tafiya yi azumi shi ne malam yake wa ayyukuma afdalu a cikin su waye yake alfitru ka da lafiya ka ajiye azumin ka ci abinci kana halin tafiya ka ajiye azumin ka ci abinci amis saum ko koyin azumin ne yake sai ce idalam ya ji marid idan mara lafiya bai samu wal musafir da kuma shi matafi bai samu mashakkatan wahala ba saumi ta hanyar yin azumi sai ce to fa a afdal yin azumin ba baka da lafiya a cikin watan Ramadan amma rashin lafiyan bai kai yadda idan kai azumi zaka wahala ba to ka yi azumin shi ya fi za ka yi tafiya idan ka tafi tafiyan nan kana azumi ba za ka wahala ba duk da kana ainihin wato azumi a cikin tafiyar to yin azumin shi ya fi amma wa in wata da idan suka samu da almaribi da ainihin wato almusafiru mashakkatan zan yi azumi zan yi tafiya kuma tafiyan nan da zan yi idan na ɗauki azumin nan zan sha bakar wahala ba da lafiya zan yi azumi idan na yi azumin nan zan sha bakar wahala to a wannan lokacin falfitur afdal yin cin abinci ya fi yin azumi shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa min albir bai daga cikin da'a ga Allah shine asiyamu bis safar za ka yi tafiya kai azumi a ciki tafiyar da za ka sha bakar wahala a cikinta to karka taɓa tsammanin wai kai ma Allah da'a ne kuma yi azumi a cikinta da'a ga Allah shine ka ajiye azumi bayan sallah in ka dawo daga tafiya sai ka rama azumi shi yasa za ku ga da yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne Allah bai nufin ya takura muku ya matsa muku shi yasa duk lokacin da mutum ya zamanto ya yi nisa daga inda ake karatu to wannan mutumin ko a harkar addini ya fi kowa shan wahala yanzu za ka yi tafiya ka tabbatar wannan tafiyar akwai matsala a ciki za ka sha wuya to ka ajiye azumi ka ci abinci ka sa a yi muku wani lafiyayyen girki da kaji da da komai idan an dan samu wata kwana an tsaya sai ka fahimci abin da ke ci bayan sallah sai ka rama azumi wannan shine daidai wannan shine da'a ga Allah haka wani za ka gabe da lafiya rashin lafiyar da yana shan muguwar wahala amma shi yana ganin burgewa da'a ga Allah shine azumin tare da wannan wahala kamar ranki zai kar ka taba tsammanin kama Allah madaukakin sarki abin da ya dace ba shi bane abin da ya dace domin shi Allah ta'ala Ya yuridu Allahu bikum wal yusra wa la yuridu bikum wal Allah yana nufin ku samu sauki ne bai nufin ya ainihin wato tsananta a mutane shi yasa malamai suka ce idan aka yi fatawa guda biyu ɗaya akwai sauki ɗaya akwai tsanani to cikin fatawoyin da aka yi matuƙar ɗayan mai tsananin ba nasi ba ne daga Allah ƙarara ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana ƙarara to abin da ya fi dacewa shine a ɗauki fata wadda ta fi sauƙi dan ya dace da nassoshin Qur'ani da Allah yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa mana ne bai nufin ya ainihin wato tsananta mana ne da haka yana da kyau mutane su fahimci wannan in za ka yi tafiya akwai wahala a ciki da'a ga Allah ne ka ajiye azumin ka nemi abinci ka ci a halin tafiya bayan sallah sai ka rama haka in ka ji baka da lafiya rashin lafiyar da kake ganin in ka ɗauki azumi za ka sha wahala to ka ajiye azumin ka ci abinci bayan sallah shi sai ka rama وعن said سعيد الخدري رضي الله عنه cewa يكي كنا نفسه mun kasance muna yaƙi مع رسول sallallahu alaihi الله عليه wa وسلم tare da manzon Allah fi ramadan a cikin رمضان ramadan فمن الصائم minna وانا a cikin wannan yakin a cikin akwai mai azumi wa minna al a cikin wannan yakin akwai wanda yake cin abinci mutumin da yake yin azumi baya bakin ciki dan ya ga kana cin abinci sannan walil muftir shi kuma mai cin abinci bai jin haushi bai bakin ciki ala sa'i dan ya ganka kana aji saboda a halin tafiyar da ake akwai wanda shi yana iya yin azumin ba tare da ya sha wahala ba sai ya azumi a halin da ake na yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda shi kuma bai iya yin azumin yana ganin in yi azumin zai sha wahala sai ya ajiye azumin baya yi a halin yaki ya rauna suna ganin cewa annaman waje da kuwatan duk mutumin da ya samu ƙarfi fasama sai yi azumi to fa inna zalika hasan wannan abu ne mai kyau Wani rauna suna ganin cewa annaman waje da za'afan duk mutumin da ya samu rauni ya ga ba zai iya yin azumi ba fa aftara shi ma sai ya ci abinci fa inna zalika hasan wannan shi ma abu ne mai kyau da haka a fahimci wannan da kyau addinin musulunci addini ne na fitna asali Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima sai yace yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku sai yace wa khuliqa al-insanu da'ifa saboda an halitta dan adam yana da ainihin wato rauni wa amma adamu tubihi amma azumi kasantuwarsa ba wajibi ba ne alal ha'i akan macen da take alha'i ita ce mai haila wannan fasa da kuma macen da ta haihu jini yana zuwa mata shine jinin bi fali hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'id Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda Ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alaisa ashe bai kasance ba idan idan mace tana yin al'ada lam salli ba ta yin sallah wa lamta sun kuma ba ta yin azumi sai annabi ya ce fa zalika nuqsanu diniha wannan shine tawayar addinin mace amma za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba malamai suka ce hikimar da yasa aka ce ta rama azumi saboda shi azumi sau ɗaya ake yi a shekara idan ta sha azumin koda watan ne ga baki ɗayan shi daga farkon shi har ƙarshen shi nan gaba akwai wata ɗaiɗai har guda goma sha ɗaya a gabanta amma shi sallah duk wata jinin al'ada yana zuwa wa mace wata za ka ga a yanayin ta sai ta kwana bakwai tana jinin al'ada idan jinin ya ɗauke a ce mutum ya rama sallar kwana bakwai ko kwana takwas ko kwana tara ko kwana goma to wannan abu ne wanda yake da wahala to tun da yana da wahala dan ya dace da waɗancan nasoshin yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikum al-usra Allah bai nufin ya sa ku shiga wahala sai aka ce to mace ta rama azumi amma banda ba banda sallah dan azumi so ɗaya ke zuwa a shekara ita kuma sallah kullum ana yi kuma ga jinin al'ada yana zuwa mata kowane ainihin wato wata fa in samat al-ha'id idan mace mai azumi wato mai al'ada ta yi azumi awin mai fasa'u ko mace mai jinin al'ada mai jinin biki mai jinin haihuwa ta yi azumi lam yujzi'u ma azumin nasu bai yi ba لأن من شروط الصيام domin yana daga cikin sharuɗin azumi dole a samu at-tahara tsarki idan an samu tsarki to idan mace ta yi azumi azumi ya yi milil haidi mace ya zamanto ta tsarkaka daga jinin al'ada wani fasi daga kuma jinin haihuwa shine jinin biki wa yajibu alaihim alqada'u ya wajaba akan mace mai al'ada da mace mai jinin biki idan sun sha azumi a cikin watan ramadan bayan ramadan sai su rama wannan azumi a wajen ramu wannan ya kamata mutane su tsoron Allah da wanda ake bin sa azumi an ba shi wata ɗaya har wata guda goma sha ɗaya amma wani zaka da yayi sakaci sai watan ya kewayo an cinye wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya ya kasa rama azumin da aka biyo shi a cikin watan mai a cikin watan ramadana shi yasa malamanmu na malikiya suka ce duk mutumin da irin wannan sakacin Don bayan sallah ta yi a sai ya abu biyu akwai ciyarwa a kan shi kuma saboda ladan gidan gaba ya kamata ya kiyaye an aisha ta take cewa kunna nahidu mu mata mun kasance muna yin al'ada ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin manzon Allah fa umaru bi qada'i as-sawmi sai a umarce mu a ce mu rama azumi wala nu'maru bi qada'i salati ba a umarta mu a ce marama ainihin wato sallah sannan abu na gaba shine man yajibu ala shaykh al-kabir me ya wajaba akan wanda shekaru suka yi masa yawa wal mar'atil ajuza da kuma tsohuwa wacce shekaru suka yi mata yawa wal da kuma mara lafiya alladhi la yurda burhu mara lafiyan da an cire tsammani ba zai warke ba misali a ce mutum yana da kwalsa. Kwalsa da an je asibiti likitoci sun ce wannan kwalsa ta ta zama chronic kurun da su a iya hasashen su wannan kwalsa ta ba za ta taɓa warkewa ba sai dai ya haƙura da ita to mutumin da yake da wani rashin lafiyan da masana a wannan bangaren suka ce an cire tsammani daga zai iya warkewa kuma rashin lafiyan ba zai iya barin shi azumi ba da tsoho wanda shekaru suka yi masa yawa da tsohuwa mace wacce shekaru suka yi mata yawa to me ya waje ba ainihin wato a kanta daga nan gudun da ko ba san kome faru ne, to wannan yana daga ciki gashi mun samu kanmu a cikin wani ainihin wato yanayi wannan shine abin da ya wajaba kan su wa'annan ainihin wato mutane din don haka malamai suka ce wa man ajaza anis yami. duk mutumin da ya gajiya ya kasa yin azumi wannan mutumin da ya gajiya ya kasa yin azumi wato likibarin saboda shekaru sun masa yawa au na hauhi ko kuma kwatankwacin haka to asdara zai ci abinci a cikin watan ramadan wa at'ama an kulli yawmin miskinan sannan bayan ramadan zai ci yadda kowane miskini wato kowane wuni zai ci yadda ainihin wato miskini saboda ayar da muka karanto a baya Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu akan waɗanda ba za su iya ba fafidiyatu sai muka ce akwai takalina sai suka ci abinci a watan ramadan da aka fafidiyatu ga amun miskini za su ciyar a matsayin fansa ko fidiya kowanne wani za su ciyar da ainihin wato daga aqa yace annahu sami ibn abbas yaqra'u hadhihi al-ayata yaji dan abdullahi dan abbas yana karanta wannan aya فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس yace laysat bimansukhatin wannan ayar da wasu malamai suka ce an shafe ta ya ce ba a shafe ta ba Ya ce da Allah ya yace wa alal ladina yutiqunahu akan waɗanda ba za su iya ba in ji Abdullahi ɗan Abbas turjuman alquran habaru hadhihi al-umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yi masa addu'a ya yace Allahumma faqihu Allah ka sanar da wannan yaron addini sannan wa allimhu tawi Allah ka sanar da shi fasarar littafin ka yace to wannan ayar ba a shafe ta ba akan waɗanda ba za su yi azumi sai Abdullahi dan Abbas yace huwa shaykhul khabir shine dattijo wanda shekaru suka yi masa yawa wal mar'atul kabira da mace tsohuwa wacce shekaru suka yi mata yawa wanda la yastafi an yasuma ba za su iya yin azumi ba falyutu imani makana kulli yawmin miskina to za su ciyar a kowane wuni za su ciyar da ainihin wato miskini wannan yana daga cikin sauki da kuma addinin musulunci ya kawo shi yasa muka ce bid'a Allah ya raba mu da bid'a kullum tana kokarin sunna ta raya mutane amma bid'a kokarin take sai ta kar mutane duk abinda Allah ta'ala ya turo manzon Allah da shi za ka sauki yake da shi amma daga lokacin da bid'a ta kalubalanci wannan abin za ka ga kuma kishiyar sunnan yana da tsanani yanzu mun faɗa mun ci azumin watan ramadana ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kuma sannan a dukkan watanni na Allah babu watan da ake yin azumi daga farkon shi har ƙarshen shi in ba watan ramadana amma tare da haka Allah ya ce wa alal ladina yutiquna wanda ba za su yi azumin ba wanda mun ji bayanin Abdullahi dan Abbas shine al-mar'atul kabira wa shaykhul kabir sun shiga cikin wa alal ladina yutiquna to amma bid'a ita tana tausaya wa tsoho wato sunna na tausayin tsoho kare sha wahala aka ce idan shekaru sun mai yawa ba zai yi azumin ba ya ajiye azumin ya ci abinci amma bid'a tana kokarin sai ta kashe ta zo ta sashi azumin tsofaffi ku da azumin wa sallar tsofaffi ta sashi azumin watan rajab ta sashi yawa sha'aban sannan ta sashi yawa ramadan ajibi na ramadanan ma an ce idan ba zai iya baya aji saboda da'a amma bid'a dan bala'i ta zo ta sa tsoho azumi har na wata uku tana neman ta kashe Allah ya raba mu da bid'a al'ubla sannan akwai mace mai ciki wal murdi'a da kuma mai shayarwa malamai suka ce wal ubla wal murdi'a da mace mai ciki da mace mai shayarwa idan lam tudika sauma idan ba za su yi yin azumi ba aw khafata ko suka ji tsoro ala auladihi ma akan ƴaƴansu falakum al-fitr to akan su ba laifi su ci abinci wa alaihi wal fidyatu akan su akwai ciyarwa wala qada alaihi ma ba wajibi bane akan su salama azumi mace murbi'a mai shayarwa da kuma mace mai ciki idan suna da ciki ko mace na shayarwa azumi ba dole bane akan ta ta ci abinci kuma bayan sallah ramawa ba dole bane akan ta ciyarwa za ta wannan ya shiga cikin wa'alar ladina yuti me ka tambayi duk mutumin da yake yana da iyali shi zai fahimci wannan karatu da macen da take da ciki da mai shayarwa abincin da yaro zai nonon da yaron zai sha yana da alaƙa da abincin da uwar take ci sai idan uwar ta ta abinci ne sannan shi kuma yaron zai samu ya sha ya sha nono mace mai ciki dan da ke cikin ta shi kanshi yana da alaka da abincin da mace take wa take ci shi yasa zaka ga wani lokaci idan mace tana da ciki ta yunwa ba ta ci abinci ba zaka ga dan da ke cikin ta bai samun sukuni shi ma bai samu musamman wani lokaci in cikin ya girma ka iya ganin yaron ma yana motsi ya tashi daga nan ya koma nan saboda ya kamata a ce ta ja ba bata ja girki ba to kai ba za ka iya sanin abin da ake nufi ba tunda ba kai kake ɗaukar cikin ba to ita kuma shari'a tunda ta san muhimmancin abu sai ta kula da wannan saboda abin yana da matuƙar ainihin wato wahala shi yasa za ka ga macen da take da ciki ko take shayarwa a kodayaushe tana buƙatar lafiyayyar abinci don abincin yana da alaƙa da ɗan da take shayarwa ko kuma ɗan da ke cikin cikinta kafin ɗan ya duniya da haka suka ce ibnu abbasin ya faɗa ya ce rukhsa li shaykhil kabir an yi rangwame ga dattijo wanda shekaru suka yi masa yawa wal ajus da kuma tsohuwa alkabirati wacce shekaru suka yi mata yawa wa kuma yuniqani sauma an yi sha'a wa kuma su guda biyun nan rizqani sama za su iya yin azumi an yi tsira in sha'a idan sun ga dama su ci abinci wa kulle kullu yawmin miskinan su ci yadda miskini kowane wuni wala qada ma babu ramuwa a akan su ثم نسخ هذه ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه sannan aka shafe wannan a farkon musulunci kenan idan sun ga dama su ainihin wato yi azumi in sun ga dama su ciyar ya wa sabata li sheikh al-kabir wal al-kabira idan kana la yutiqani sawma amma sai ya tabbata ga tsoho wanda shekaru suka yi masa yawa ko tsohuwa idan ba za su iya yin azumi ba wal hubla da mace mai ciki wal murdi da mai shayarwa idan kafata idan suka ji tsoro wa'annan an idan kafata afsarata su ci wa at'amata su ci yadda kulle yawmin miskinin kowane wuni ainihin wato miskini wa anhu daga shi abdullahi dan abbas yake cewa idan kafatil hamil idan mace da take dauke da ciki ta ji tsoro ala nasiha akanta wal mufsid da kuma mai shayarwa ta ji tsoro ala waladiha akan dan tafi ramadan a cikin watan ramadan ƙali sai ya ce yuftirani da mace mai ciki da mace mai shayarwa za su ci wa imani za su ciyar makana kulli yawmin miskinan kowane wuri za su ciyar da ainihin wato miskini wala ya biya ne sauma ba za su rama wannan ainihin wato azumi ba daga nafi ƙara yake cewa karat bintul libin umar ya abdullahi dan umar ta kasance ta hata rajulin karkashin wani mutum tana zaman aure daga cikin qurayshawa wa kanat hamilan ta kasance tana dauke da ciki fa asabaha aqashu fi ramadan sai tsananin kishi ya same ta a cikin watan ramadan kuma cikin ne yake ja mata tsananin kishi kishi matsananci fa amara ibnu umar sai abdullahi dan umar ya umarce ta yace an tufira ta ajiye azumin ta ci abinci ta sha ruwa wa tut'ima an kulli yawm miskinan sannan ta ci da miskini kowane wuni qadaru ta'amil wajib gurgurdan abin da ya wajaba na abinci a ciyar ga mutumin da ya ajiye azumi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annahu da'ufa alai sauri yayi rauni baya iya yin azumi Ahmad wato wata shekara fa sana'a jafnatan sari sai ya ta wani daro na abinci wada'a talatina miskinan fa ashba'ahu sai ya kira miskinai talatin sai ya ciyar da su da haka mutumin da yake zai ciyar akwai zaɓi a kansa ko dai in ka ga dama kullum ka ba miskini mutum ɗaya abin da zai ci ko kuma in ka ga dama ka bari sai ka haɗa abincin kwana talatin ɗin wato idan ramadan din ya kare sai ka ainihin wato ciyar da miskinan wannan ya yi idan mutum ya haka anas dan maliku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'o'i guda hudu kuma dukkansu Allah ta'ala ya karba ce Allah ya ba Anas shekaru Anas nan da kuka da an ce da ufa yi rauni to ya kai wajen shekara ɗari da ashirin kafin ya bar duniya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya masa addu'a idan ya zauna gidan annabi yana masa hidima da aiki shekara ɗaya har shekara goma mahaifiyarsa um muslim ta ɗauke shi ta je ta kai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga wannan yaron nan ya dinga yi maka ainihin wato aiki ya zauna tare da annabi shekara goma annabi ya masa addu'a guda hudu shi yasa idan ka lissafa sahabban da ba wuce cikin hannu wanda suka ruwaito hadisai masu yawa a tarihin rayuwar musulunci zaka ga anas dan maliku yana daga ciki annabi ya ce allah ya ba anas shekaru da yawa ya kai shekara ɗari da ashirin kafin ya rasu to a wannan shekarun da ya kai kafin ya bar duniya shekaru sun yawa to sai zama yana daga cikin wa'alar da zina yi wayan wayanda ba za su yi ado ba sai sana'anta abincin mutum talatin a daro babba na sari shi kuma sari ne abincin da ake yin sa kaman fate ne na nama sai ciyar da miskinai mutum talatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma Anas addu'a Ya ce Allah ya ba Anas kuɗi Anas ya zama bulkibuloniya da aka ɗaliban da ke zuwa majalisin anas ɗan maliku karatu idan ya wali zakka ya ba nan kafin shekara ta zagayo su ma sun zama masu kuɗin da za su iya ba wani zakka da aka in ya ba ku sai ce gashi ku karɓa ku je ku ci wannan albarkar addu'a babban mai gida ne da ita ce kuke ci sannan anas ɗan maliku manzon Allah ya yi masa addu'a ya ce Allah ya ba shi ‘ya'ya da yawa anas kafin ya bar duniya sai da ya haifi ɗaya sun kai wajen ɗari da ashirin da biyar sannan ya ce allah ya shigar da anas aljanna kuma anas ɗan maliku ɗan aljanna ne allah ka samu shiga wannan aljanna ɗin da yan kuwa abu na ƙarshe shine sai rukunnan azumi arkanin sauran rukunnan azumi guda biyu na farko an niyyatu niyya Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu Allah bai umarci mutane ba sai dan su bauta masa sai ya kawo hal hal shine a duk lokacin da za su bauta ma Allah mukhlisina lahu su tsarkake ibadar da za su yi ga Allah ya zamanto dan Allah kaɗai za su yi ta wal qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar annabi da yace innamal a'malu binniyati kawai kowane aiki yakan zama tabbatacce karɓaɓɓe a gurin Allah gwargwadon niyyar da mutum ya aiki shi yasa yake wa inna ma li kulli ma kowane mutum ko abin da ya niyya shi zai samu wanda ya yi niyyar yin aiki don Allah to tabbas Allah zai ba shi sakamako wanda ya aiki ba don Allah ba babu yadda za a yi samu sakamako a gurin Allah subhanahu Ta'ala. wala budda babu makawa an taqula qabla al-fajr niyya ta kasance kafin alfijiri min kulle lailatin kowane dare li hadisi hafsa ta saboda hadisin hafsa qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce Mallam lam yutma siyama qabla al duk mutumin da bai tara niyyar azumi a zuciyarsa ba kafin alfijir ya ballo? to fala siyama lahu babu azumi tattare da shi abu na biyu shine al-insafu alal muftirat mutum ya kame daga barin ci ko sha ko abin da yake da alaƙa da ci da sha min tulu'il ilfajiri daga lokacin da alfijir ya bullo alfijir din as ba al ba ila gurubi shamsi har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan shine na biyu Allah ta'ala ya faɗa ya ce fal'ana a yanzu dinnan ba shi ruhunna idan an ajiye azumi za ku iya mu'amala da mata wabtagu za ku nemi ma kataballahu lakum abinda Allah madaukakin sarki ya wajata muku wasu malamai suka ce shine neman da da aka ba laifi idan an sha ruwa cikin dare namiji in yana buƙatar matarsa ya amfani da ita shine fal'ana bashuhunna wabtagu ma kataballahu lakum Allah ya ce wa ku ci a cikin dare kenan daga lokacin da rana ta faɗi rabu ku sha sai ce hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hasi bakin zare wato hatta yatabayyana lakum hasu ya bayyana gare ku al-khayt al-abyad wato farin zare min al aswad daga bakin zare amma farin zare da bakin zaren ba na hakika ba Allah ya ce min alfijir na alfijir wato za ku dinga cin abinci ku dinga sha wato tun daga lokacin da rana ta faɗi har sai lokacin da alfijir yewa ya bullo to daga wannan lokacin idan alfijir ya bullo kuka yi sahur kuma Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl sanan sai ku cika azumi zuwa ainihin wato dare daren nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana shi kaulan wa amalan shine da zarar rana ta daga ta fadi shine daren da ake yi, wasu daga cikin yan ne. wato yan kalakatu yan qur'ani sallah da wasu daga cikin yan shi'a su sun fassara a cikin ila al-layl da ma'anan duhu ba daren ba ita shi a dama idan ka ɗauke ta duk abin da ka sani a sunna to kishiyarsa shi ne shi'anci bari ka gani ba yau muna nawa ga wata ba eh 28 to ba mamaki watakila yau din nan 28 ɗin a za su fara aji. ba su taɓa yin azumi tare da mutane kuma ba sa ajiyewa tare da mutane ni wannan magana da nake faɗa maka a nan unguwar wanda mun zauna gidaje da su ba sa yin azumi tare da mutane ko ba sa ajiyewa tare da mutane ba sa yi duk abin da ka sani a sunna to kishiyarsa shine shi an ci da haka su ma ba ka shan ruwa tunda ahli sunna na shan ruwa da zarar rana ta faɗi to su sai bayan magariba can wajen sallar isha'i sannan suke shan ruwa shi ne sun ma'atin musiyama ilal layl to daren nan da Allah ta'ala ya faɗa ya ce sun ma'atin musiyama ilal layl Allah ya faɗa ya ce inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min sulusayil layl akwai wa nisfahu wa da'ifatun min alladhina ma'aka akwai sulusahu akwai nisfahu akwai ɗaya bisa ukun dare sannan akwai rabin wa daren ya ayyuhal muzammil qumil layla illa bi nisfahu aw anqus minhu qalila sannan daren nan akwai dare mai duhu akwai dare mara duhu shi yasa Allah ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa sai ya ce wa min sharri ghasiqin idza waqaba ina neman sharrin dare idan dare ya duhu kenan akwai dare mai duhu akwai dare marawa mara duhu sannan dare akwai nisfahu ɗaya bisa uku sannan akwai sulusahu akwai rabin wa rabin daren to da Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layli a cika azumi zuwa dare daren wanne mai duhun ko mara duhu sannan idan mai duhun ne ko mara duhu nisbahu aw sulisau rabin daren ko ɗaya bisa ukun daren babu wanda zai fassara maka mai ake nufin da daren in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa wani ya zo yi mana na Aisha tambaya cewa ya dabi'un manzon Allah yake sai ta ce masa kana karanta Qur'ani sai ce masa eh, sai ta ce masa kana kullu ɗabi'un manzan Allah shine Qur'ani dan haka akwai Qur'anin da ke rubuce akwai kuma Qur'anin da ke tafiya a doron ƙasa yana fassara maka Qur'anin da ke rubuce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga lokacin da mutum ya kauce ba sunnar manzan Allah wajen bayanin ƙur'ani to ita ce hanya ta farko wurin shiga ruru da ainihin wata bata Allah ta'ala ya shirye da mu da haka saboda yanayi na lokaci insha Allah za mu tsaya a nan sai gobe kuma za mu dora daga nan mu ci gaba kuma da izinin Allah ta'ala gobe laraba idan Allah ya kai mu za mu fara tafsiri a wannan guri da daddare kamar yadda aka saba duk shekara muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau abinda muke yi na kusakure muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan mai tausaya mana ya fi mana ya karfafe mu gurin yin abin da ya dace na daidai idan Allah ta'ala zai ɗauki rayukan mu muna roƙonsa Allah ta'ala ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau duk abin da za mu yi Allah ka sa mu yin shi dan neman yadda Allah abin da babu neman yadda Allah a ciki Allah kuma ka nisanta mu da yin sa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh